waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa musulmi muna yi muku maraba a cikin wannan shiri namu mai suna ta'al nu'minu sa'a shiri da muke tattaunawa muke magana akan al'amura da suka shafi imani wato al'amura da suka shafi imani da ayyukansa lallai kamar yadda muka sani alal haƙiƙa imani shine aiki mafi falala a cikin ayyukan addini gaba ɗaya imani da allah maɗaukakin sarki kamar yadda aka tambayi manzan allah sallallahu alaihi wasallam game da mafificin aiki sai ce imanun billah imani da allah maɗaukakin sarki kuma mun san cewa shi imanin nan lallai ayyuka ne masu yawa a cikinsa ayyuka ne masu yawa to don haka muka rinka ɗaukan wato ayyuka na imanin nan musamman ayyuka na zuciya muna ɗaukan su wato ɗaya bayan ɗaya muna magana a kansu a halkanmu ko a shirinmu da ya gabata mun yi magana akan abin da ya shafi istiƙama wato tsayuwa akan imani da allah tsayuwa akan imani da allah ma'ana mutum ya tsayu akan da'a ma allah maɗaukakin sarki ta hanyar bin umarnin allah da aikata dukkanin ayyuka da allah madaukakin sarki umarni da aikatawa da kuma nisantan abubuwan da allah madaukakin sarki ya hani a kai da tsayuwa akan addini don haka duk wannan yana daga cikin aiki na imani tsayuwa akan imanin kansa shine istiqama kenan yau kuma insha Allahu za mu yi magana ne akan abin da ya shafi wato haƙuri akan haƙuri kamar yadda muka sani lallai haƙuri yana daga cikin ayyuka na imani kuma allah maɗaukakin sarki ya yi magana akan haƙuri a cikin alkur'ani cikin ayoyi masu yawa wato a cikin ayoyi hakan nan hadisai masu yawa sun zo inda suke magana akan haƙuri da falalan haƙuri da kuma yabo ga masu haƙuri daga ciki manzan allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ajaban li amril mu'min ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair in asabahu barra'u sabar fakana khairallah wa in asabathu sarra shakar fakana khairallah wato haka shi al'amarin mu'mini yake manzo Allah sallallahu yake cewa ajaban li amril mu'min abin mamaki ga al'amarin mu'mini shi duk lokacin da barra'u duk wani abu mai cutarwa in ya same shi to sabar sabara fa kana khairallah sai yayi hakuri haka kuma sai ya zama masa alheri sannan in asabathu sarra in ko abin farin ciki ne ya same shi to shakar shakara fa kana khairallah sai yayi gode ma ubangijinsa ya gode ma Allah madaukakin sarki da ya yi masa wannan ni'ima din kuma hakan sai ya zama masa alheri to don haka yanzu za mu ɗauki a wannan shiri namu za mu ɗauki ɓangare na farko ne na abin da ya shafi idan abin cuta ya sami mu'mini yakan yi haƙuri to a kan wannan yau wato e, mu na yau a kai zai ci gaba a kansa za mu ci gaba da eh, magana insha Allahu wato ɓangaren haƙuri alal haƙiƙa haƙuri yana daga cikin ayyuka na imani kai yana ma daga cikin manya-manyan ayyuka na imani yana daga cikin manya-manyan ayyuka na imani kuma yana daga cikin wato abubuwa da allah maɗaukin sarki ambace su sau da yawa a cikin alkur'ani kamar yadda al'imamu ahmad bin hanbal rahimahullah yake faɗi cewa allah maɗaukakin sarki ya ambaci haƙuri a cikin alƙur'ani kusan sau casa'in ma'ana ɗari ba goma kusan wuri casa'in allah maɗaukakin sarki yana ambatan haƙuri a cikin alƙur'ani kuma yin haƙurin nan wajibi ne bisa ijma'in malamai dukkan al'umma malaman sun yi ijma'i akan cewa yin haƙuri wajibi ne kamar da za mu zo mu ga haƙuri cewa ya kasu kashi uku akwai haƙuri akan da'a ma Allah maɗaukakin sarki haƙuri akan bin Allah aikata da'a da kuma haƙuri akan wato nisantan saɓon Allah maɗaukakin sarki duk wannan yana daga cikin haƙuri na uku kuma sai haƙuri akan wato ƙaddara abinda Allah maɗaukakin sarki ke kaddara ma bawa za mu zo mu ga wannan insha Allahu lallai ya zo daga a cikin maganganun magabata cewa imani kashi biyu ne wanda daga cikin magabata yake cewa al'imanu nisfani nisfun sabar wa nisfun shukur wato imani imani gaba ɗayansa kashi biyu ne rabi hakuri rabi kuma godiya ma allah maɗaukakin sarki in ka kasa dukkanin ayyukan imani gaba ɗaya to za ka ga imma yana bangaren haƙuri ne ko kuma yana bangaren wato godiya ma Allah maɗaukakin sarki imma yana bangaren haƙuri ko yana bangaren godiya ma Allah maɗaukakin sarki hakan kuwa za ka fahimci haka ne bisa yadda muka na ɗan ambaci wannan kashe-kashen haƙuri ɗin kamar yadda muka sani ayyukan imani gaba ɗaya ayyuka na ɗa'a ma Allah maɗaukakin sarki ayyuka ne waɗanda wasu Allah maɗaukakin sarki ya umarni da su wasu allah umarni da su umarni na wajibi wato farillai kenan akwai kuma wanda allah maɗaukin sarki ya umarni da su umarni na mustahabbi kenan to lallai bawa ba zai iya aikata su ba har sai ya zama mai haƙuri bawa idan ya zama yana da haƙuri ya daure ya yarda ya aikata ya iya ba da zuciyansa ma'ana ya iya bi da zuciyansa akan aikata wannan aiki din wannan shine haƙuri haƙuri akan bin allah maɗaukakin sarki akan dukkan ayyuka na ɗa'a na bin umarnin allah maɗaukakin sarki imma umarni ne na farilla ko na wajibi wajen aikata shi wato dole sai mutum bawa sai ya haɗa da haƙuri sai ya yi haƙuri domin zuciyarsa kullum tana jansa cewa kawai kar ya aikata wannan umarnin ya yi abin da yake so abin da domin innan nafsala ammaratun bisu domin haka aka halicci zuciya sau da yawa ta fi karkata zuwa ga saba ma allah maɗaukakin sarki sai dai zuciyar da ta cika da imani ita ce kullum abin da ta fi so shine aikata da'a ma allah maɗaukakin sarki to hakan ba zai samu ba sai da hakuri haka kuma akwai abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya hani a kansu imma hani na dole wato muharramai kenan ayyukan haramu ko kuma hani ba na dole ba shine ayyuka waɗanda suke makaruhai to za ka samu wajen nisantan waɗannan ayyuka ɗin za ka samu sai mutum ya yi haƙuri domin za ka samu duk abubuwa ne waɗanda shahawatun nafsi ne wato rai tana son su rai tana sha'awansu to sai mutum ya yi haƙuri kafin ya samu ya nisanci ya nisantar da kansa daga waɗannan abubuwa ɗin shi yasa ya zo cikin hadifi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa huffatil janna bilmakare an kewaye gidan aljanna ne da abubuwan da rai yake ki ayyukan da ayyukan ibada dole sai mutum ya yi haƙuri kafin ya je gidan aljanna amma wa huffatin naru bi shahawat ita kuma wuta an zo an kewaye ta ne da ayyuka abubuwa na sha'awa abubuwa na bin son rai harkan alfasha harkan mata harkan son rai harkan zalunci harkan kwace harkan waye duk abubuwan da dai rai take so rai take ga izza ne in ta aikata kamar zalunci da kwace da waye ko kuma abubuwan biyan bukatanta na sha'awa da sauransu to zaka samu shi kuma shi ake waye wuta da shi mana mutum in ya zama in ya je neman sha'awa to kamar ya kama hanyar wuta ne amma in hanyar aljanna ne kan zaka samu ayyuka ne na da'a da ibada ayyuka ne na ibada su azumi ne mutum ya wuni bai ci abinci ba ya kwana dare yana tsaye yana sallah ya zama yana dukiyansa yana so amma haka zai bayar sadaka fi sabilillahi duk ayyuka ne masu wahala wanda duka haka ba zai samu ba sai mutum ya yi haƙuri don haka kenan kenan gaba ɗaya ɓangaren bin umarnin allah ko ɓangaren ɗa'a ma allah maɗaukakin sarki ɓangare ne na imma yin haƙuri akan ɗa'a ma allah maɗaukakin sarki bin allah maɗaukakin sarki ko kuma yin haƙuri akan wato nisantan abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya hani akai haƙuri na uku kuma shine mi haƙuri akan wato abubuwan da Allah madaukakin sarki ke kaddara ma bawa shi ma kashi biyu ne akwai wanda Allah madaukakin sarki shine yake yi kai tsaye wanda babu hannun wani a cikin bayansa kamar Allah madaukakin sarki ya dora ma bawa rashin lafiya ko Allah madaukakin sarki ya dora ma ya jarabi bawansa da talauci ko kuma Allah madaukakin sarki ya jarabi bawansa da wani abin tsoro ko kuma rasuwa ko mutuwan wanda daga cikin makusancinsa wanda yake so da sauransu duk waɗannan waɗansu bala'i abin da allah yake ibtila'i yake jaraban bayi da shi na kaddara amma sai su yi hakuri akwai kuma wanda ɗaya kashin kuma shine me shine wanda za ka samu bawa ne zai cutar da kai bawa ne dan uwanka zai zo ya zalunce ka ya kwace maka haƙƙinka ya cutar da kai ya zalunce ka amma duk wannan amma asali allah ne ya kaddara amma kuma shi wannan bawa shi ya aikata to don haka sai ya zama wannan shine wato sai ya zama wajibi ne bawa ya zama yana da haƙuri akan wannan sai ya zama haƙuri guda uku wato bawa ne dole ne bawa ya haƙuri akan da'a ma Allah madawakin sarki sa'annan dole ne ya haƙuri akan ya yi haƙuri akan nisantan saban Allah maɗaukakin sarki sa'annan kuma dole ne ya hakuri akan ƙaddaran Allah maɗaukakin sarki haka mun koma ɓangare guda ɓangaren godiya ma Allah maɗaukakin sarki za mu samu ayyuka da bawa yake aikatawa ma Allah maɗaukakin sarki in Allah ya masa ni'ima ya zo ya gode ma Allah maɗaukakin sarki ya yi godiya ma Allah ko da wata ibada ko kuma da godiya ko yabo ma Allah maɗaukakin sarki wanda duk ayyuka ne na imani amma kuma su suna ɓangaren shukur godiya ne ma Allah maɗaukakin sarki don haka imani kashi biyu ne bangare kashi na farko bangaren haƙuri ne kashi kuma na biyu kuma bangaren wato godiya ne ma Allah maɗaukakin sarki shi yasa sau da yawa ko kuma a cikin alkur'ani Allah yake cewa inna fi zalika la ayatin li kulli sabbarin shakur Allah ya ce inna fi zalika la ayatin li kulli sabbarin shakur sai Allah maɗaukakin sarki ke haɗa su sabbar shakur mai haƙuri sa'annan ko mai godiya kamar yadda manzan Allah ya faɗi cikin wannan hadisi da muka gabatar wato wannan shine fa halin mu'mini kenan mu'mini shi kullum idan abin cuta ne ya same shi to yakan yi haƙuri abi na ƙaddara in ya same shi sai ya yi haƙuri haka kuma yana da haƙuri wajen ɗa'a ma Allah maɗaukakin sarki yana da haƙuri wajen nisantan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya hani akai sa'an nan kuma mai kuma gode ma Allah ne maɗaukakin sarki wato akan ni'imomi da falololi da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa to don haka akwai wurare daban-daban da allah maɗaukin sarki ta umarni da yin haƙuri sa'an nan kuma yabi masu haƙuri allah maɗaukin sarki ke cewa ya yi wallazi na amanu ta'inu bis sabari was sala allah maɗaukin sarki yana umurtan mu'uminai ya ayyu allazina amanu sta'inu bis sabari ku nemi taimako bis sabari da haƙuri was salati da kuma sallah don haka idan bala'i ya same ka to kai ƙoƙari ka nemi taimako ka yi haƙuri sai ya zama maka taimako wajen kawar da wannan bala'i din haka kuma idan wani bala'in ya same ka tashi ka yi sallah kamar yadda aka samu manzan Allah sallallahu alaihi aka rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya zo masa mai wahala to yakan tashi yayi sallah yakan yi sallah domin sallah tana abina nan kuma duk cikin <clears throat> wani waje kuma Allah madaukakin sarki ke cewa isbiru wa sabiru ya ayyuhallazina amanu isbiru wa sabiru cikin Allah madaukin sarki ya faɗi cikin wannan aya ayyuhal ladzina amanu subiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihuna Allah madaukin sarki sai umarni da mi yace isbiru wa sabiru ku yi haƙuri kuma wa sabiru kuma ku doge ku yi musabara ku zama masu dogewa akan haƙurin nan Allah madaukin sarki ya yi umarni da haƙuri akan wannan wani waje kuma Allah madaukin sarki ke cewa wasbir wa ma ka illa billah ka yi haƙuri amma hakurin naka ya zama saboda Allah madaukakin sarki sa'an kuma Allah madaukakin sarki wani waje kuma Allah ya yi hani akan kishiyan hakuri din wani waje Allah yake cewa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahu anan sai Allah yake hani akan kishiyan sa bayan ya umarni da hakuri Allah ya umarci manzan Allah su da hakuri fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul minar rusuli wala tasta'jil lahu don haka ma'ana Allah madaukakin sarki yana da manzan Allah sulam haƙuri yana umurtansa da haƙuri cewa kar kamar yadda sauran manzanni suka yi haƙuri kar ya ce zai yi gaggawa wa mutanensa gaggawan roƙa musu azaba a'a yi haƙuri ya zama mai haƙuri wajen da'awa don haka Allah madaukakin sarki ya yi ta umarni da yin haƙuri da kuma hani a kan kishiyansa cikin ayoyi masu yawa cikin alƙur'ani sa'an nan allah maɗaukin sarki ya yi yabi masu haƙuri inda allah maɗaukin sarki ke cewa sabirina wasabirin wasabirat Allah madaukin sarki yana yabon wato bayan bayansa inda ya fara innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ciki Allah yake cewa wasabirin wasabirat can Allah yake cewa addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah madaukakin sarki ya tanada musu maghfiratan la gafara wa ajran aziman da kuma lada mai yawa sa'an nan kuma do wani waje kuma Allah madaukakin sarki ya bar labarin cewa yana son masu haƙuri Allah yake cewa wallahu yuhibbu sabirin Allah madaukakin sarki yana son masu haƙuri don haka haƙuri yana daga cikin wato manya-manyan ayyuka na imani yana daga cikin manya-manyan ayyuka na imani kamar yadda mu gani cewa me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada cewa <clears throat> eh, kamar yadda aka ruwaito cikin wancan athari na abdullahi dan abbas radiyallahu anhu cewa haƙuri wato yana daga wato rabi ne na imani <clears throat> sa'an nan kuma ya zo cikin hadithi manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa asabaru diya asabaru diya'un haƙuri haske ne haƙuri haske ne don haka wurare da allah maɗaukakin sarki ta umarni akan haƙuri lallai suna da yawa haƙuri daman shine me shine wato tsare rai da kame ta a kan wato abin da wato da iya kame rai da iya kame ta da kare ta a kan abu mutum ya zama kaza ya faru da shi allah kaddara masa kaza maimakon yana daman ya dau mataki to a to kawai sai ya kame ya kame ya iya hafsu nafsi ya iya tsare ransa ya iya kame ta ya iya tsayar da ita a kan ɗaukan fansa ko kuma mutum ya zama wani aiki na alheri ya zo masa zuciyarsa tana umurtansa ko shaidan yana umurtansa cewa mai kar yi wannan aikin amma duk da haka sai ya iya kame ransa ya iya sa ransa ta yi wannan aiki ɗin sa'an haka kuma aikin saɓo ne to wannan shine ne shine haƙuri kenan shine wato kiyaye rai daga wato raki da kuma fushi mutum ya iya kiyaye ransa daga yin fushi daga abin da ya same shi da kuma kiyaye harshe daga kokawa akan abin da ya samu mutum da kuma wato kiyaye gaɓoɓi daga abin da akan ɗaukan wato mataki akan abin da ya same shi wannan shine hakikanin hakuri alal haƙiƙa idan bawa ya zama mai yin hakuri akan ɗa'a ayyukan ɗa'a sai zama lallai dole sai ya yi haƙuri domin akwai abubuwan da su suke zuwa ta gefe gefe da gefe waɗanda za su yi ƙoƙarin hana shi akan yin ɗa'a ma Allah maɗaukin sarki daga ci akwai shaidan shaidan da kullum innama ya hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir kullum shaidan yana kiran tawagansa ne domin su zama yan wuta to kullum shaidan kullum burinsa shine ne ya ga ya batar da mutum ya hana shi yin da'a ma Allah maɗaukakin sarki to don haka sai ya zama bawa dole sai ya zama mai haƙuri wajen da'a ma Allah maɗaukakin sarki hawa kuma wajen wato aikin barna dole bawa sai ya zama mai haƙuri wajen nisantan kafin ya samu daman nisantan wato munanan ayyuka domin kullum shaidan zai ta umurtansa ya saba ya fada cikin wato saban allah maɗaukakin sarki don haka kamar da muka gabatar cewa wato haƙuri ya kasu kashi uku akwai wanda ya shafi ɗa'a haƙuri akan da'a ma allah maɗaukakin sarki ibn al yake cewa wa huwa thalathatu anwa haƙuri nau'i uku ne sabrun ala ta'atillah wa sabarun ala ma'asiyatillah wa sabarun haƙuri akan da'a ma Allah maɗaukakin sarki da haƙuri akan saba masa da kuma haƙuri akan jarabawan da Allah maɗaukakin sarki zai yi ma zai yi ma bawa shekul islam ibn taimiyya Allah ya masa rahama ya kasance yana bayani akan akan haƙuri yake faɗin cewa yake cewa lallai yin haƙuri a bisa da'a ma allah maɗaukakin sarki shine haƙuri mafi cika mafi kamala wato nau'in haƙuri na farko wanda shine haƙuri akan da'a ma allah maɗaukakin sarki shine wato haƙuri mafi kamala fiye da haƙuri akan wato faɗawa cikin cikin wato ayyukan saɓo yake cewa domin maslahan da take cikin domin maslahan da take cikin da'a ma Allah maɗaukakin sarki ta fi soyuwa a wurin Allah maɗaukakin sarki fiye da maslahan da take cikin barin saba ma Allah maɗaukakin sarki don haka ta wannan ɓangaren haƙuri akan da'a ma Allah maɗaukakin sarki komin wahala komin rashin saki jin daɗi mutum ya doge akan da'a ma Allah maɗaukakin sarki ya haƙuri ya bi Allah maɗaukakin sarki to shine ya fi kamala shine ya fi kamala wannan ababin bayani akan kamalansu kenan sa'an nan kuma <clears throat> kuma du haƙuri za a iya kasa shi kuma du nau'i uku akwai haƙuri saboda allah maɗaukakin sarki akwai kuma haƙuri don allah maɗaukakin sarki akwai kuma wato eh, akwai haƙuri saboda allah maɗaukakin sarki shine don allah ɗin sannan akwai kuma haƙuri ma allah maɗaukakin sarki akwai kuma haƙuri tare da allah maɗaukakin sarki na farko guda biyu na farko ɗin nan ma'anansa shine me neman taimako a wurin allah neman taimako a wurin allah maɗaukakin sarki wato shine inda allah maɗaukakin sarki ke cewa wasu bir wa ma sabaruka illa billah ka yi haƙuri kuma haƙurin naka ya zamo saboda allah maɗaukakin sarki ma'ana shine me ka yi haƙuri allah maɗaukakin sarki yana baka haƙuri ka yi haƙuri amma kuma haƙurin naka ya zamo kana mai neman taimakon allah da shi ka nemi taimako a wurin allah maɗaukakin sarki sai ya zama wannan wato mutum ya yi haƙuri ne amma wanda yake haɗu da wato neman taimakon allah maɗaukakin sarki nau'i na biyu kuma shine wato yin haƙuri ga allah maɗaukakin sarki shine ya zama haƙuri ga allah maɗaukakin sarki shine ya zama dalilin da ya sa za ka yi haƙurin shine me saboda son allah maɗaukakin sarki a yi maka wani abu amma sai ka yi haƙuri saboda allah ka yi haƙuri saboda allah maɗaukakin sarki an yi maka wani abu sai ka ce na yafi na yi haƙuri saboda mai saboda neman yardan Allah madaukakin sarki saboda neman ɗa saboda ɗan uwanka ne mu'mini ka yi haƙuri ma'ana mutum ya yi hakuri saboda neman saboda son Allah madaukakin sarki da neman yardansa da neman kusaci zuwa gare shi ba wai don nuna cewa mutum shi nuna isa ne ya sa shi ya hakuri ko ya yafe ko shi a'a ya yi haƙuri ne saboda neman yardan allah maɗaukakin sarki na kuma shine wato wannan asabaru ma Allah shine haƙuri tare da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa huwa dauranul abdi ma'a muradillahi dini minhu shine bawa kullum ya rinka zagawa tare da abin da allah maɗaukakin sarki yake so game da shi wato amma irada ta addini irada ta addini wato game da hukunce-hukuncen addini in duk abin da allah maɗaukakin sarki yake so yana so to kai haƙuri ka bi duk abin da Allah maɗaukin sarki ya umarni da'a yi haƙuri ka bi mutum ya zama yana yin hakuri da ransa wajen da'a ma Allah maɗaukakin sarki yana bin hukunce hukuncen Allah maɗaukin sarki na addini yana fuskantar duk inda shari'a ta fuskantar da shi zai hakuri ya fuskanta to duk wannan wato wannan yana daga cikin wato shine ma'anan wato sabir ya zama asabar ma Allah kenan shine yake cewa fa hadha ma'ana kaunihi sabiran ma Allah wannan shine ma'anan ya kasance mai haƙuri tare da Allah ma'ana kullum ya zama yana tare da wato hukuncin Allah madaukakin sarki na addini Allah ya umarce shi da da'a ta ya zama abun ya shukko alai ta ya zama mai wahala gare shi ko kuma ya zama ransa yana jin kasala amma duk da haka ya haƙuri akan haka ya zama kullum ransa tana tare tana tsaye a kan bin umarnin allah maɗaukakin sarki da kuma bin abubuwan da allah maɗaukakin sarki yake so to wannan ko shi ne haƙuri mafi wahala kuma shi ne haƙuri mafi, mafi wahala a cikin nau'o'in waɗannan haƙuri ɗin kuma shi ne haƙurin siddiƙai shi ne waɗanda kullum masu haƙuri ne masu bin dokokin allah maɗaukakin sarki ɗari bisa ɗari don haka a wannan wannan abin da makaranta mun fahimci cewa lallai haƙuri yana da matsayi a cikin ayyuka na imani kai hasali ma haƙuri rabi ne na imani kamar yadda muka ga cewa mi yin haƙuri akan ɗa'a ma Allah madaukakin sarki haƙuri ne da kuma haƙuri akan nisantan abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya yi hani akai da kuma haƙuri akan ƙaddaran Allah maɗaukakin sarki duka don haka shi samu ga Allah maɗaukakin sarki ya yi ta haƙuri ya yi magana cikin alƙur'ani kamar yadda imam ahmad ya faɗa kusan wuri eh, kusan wuri eh, casa'in yana magana akan haƙuri sa'an nan wani wajen Allah ya umarni akan haƙuri wani wajen Allah maɗaukakin sarki ya yi masu haƙuri wani wajen Allah maɗaukakin sarki ya hani akan kishiyansa wani wurin Allah ya nuna cewa yana son masu haƙuri don haka haƙuri yana daga cikin manya-manyan ayyuka na imani don haka wajibi ne kowane bawa ya yi haƙuri ya zama mai haƙuri ya zama mai haƙuri akan da'a ma Allah madaukakin sarki mai haƙuri wajen nisantan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hani akai mai haƙuri kuma akan kaddaran Allah madaukakin sarki don haka idan mutum ya yi haƙuri sai Allah madaukakin sarki ya biya shi wato sakamakon sa cikakken sakamako akan wato haƙurin da ya yi wato hakuri da yi akan Allah maɗaukakin sarki akan kaddara na Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah yake cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah maɗaukakin sarki in ya tashi biyan masu hakuri zai biya su ne da sakamako ba tare da sai yayi lissafi ba don haka muke fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa wato ya samu daga cikin bayinsa masu hakuri a bisa bin da'ansa da ya masa biyayya kusan da wannan muka zo karshen wannan shiri sai kuma in allah ya haɗa mu a shiri na gaba za mu ɗauki ɓangare na biyu na wannan hadisi da muka karanto tun a farko wato ɓangaren godiya ma allah maɗaukakin sarki da wannan muke fatan allah maɗaukakin sarki ya samu dace allah ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka yi kuskure kuma allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu don yin tsoron karya ci abinci tare da